yanzu da muke magana yan yammacin ranar asabar ce da ke daidai da ashirin da biyu ga watan al almuharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu daidai da shekara bakwai ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha ɗaya wannan shi ne kasar na sha biyu daga cikin jeren ya fara ta tukar littafin al'imamu muslim ibn al-hajjaj allah ka ɗaukakin sarki ya gafarta mishi idan ba ba nan fa ba har yanzu ana cikin karatu ne muqaddimar littafin doguwar muqaddima wadda shine littafin ya kulla wa littafin ba don komai ba don ya bayyana irin yadda sunan malaman hadisi suke wajen tacewa da tantance ruwaye da suke samarwa imma daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ko daga sahabbai ko kuma wasu fatoyi da suke samarwa daga waɗanda suka gabace shi daga cikin ainihin malamai a yau za mu tashi babu na biyar a inda yake babu bayani annan isnada min ad-din wa anna ar-riwayata la takunu illa an al-sifat wa anna jarh ar-riwayat bima huwa fihi al-ja'ib bal wajib wa annahu laysa min al-ghibati al-muharrama bal min al-hadd 'ala al-shari'ati al-mutahhara wannan babu dabbabin yadda aka kulla shi idan har kun fahimci karatuka da muka yi a can baya ishara ko akan cewa nawa ne ya kulla wannan babu domin wannan babu ya fi daidai da ɗanɗano irin na malamai mutu a musamman kuma irin yadda nawayi yake da yawan tsawaita sharhi akan ainihin wannan matsala abin da yake cewa shi ne babu bayanin annal isnada min ad-din babin da ke bayani kan cewa isnadu na daga cikin addinin musulunci wato farin ɗaukana duba waɗanda kuke karantar da kai ilimi ba waɗanda kuke ɗauko ilimi a wurinsu to wannan aikin takowar addini ina fata an gwaji wa annan riwayata wa annan riwayata la takunu illa an sifat kuma ba a a hadisai ba a ɗauko maganganun su daga mutanen kirki amintattu idan aka ce siƙa kamar da muka saɓo a baya ana nufin mutumin da ya haɗa siffofi manyan ya guda biyu siffar farko ita ce siffa ta nagarta iya karatu ƙwarewa gogewa idan habba ce da ya zama yana da kaifin habba yana da ƙarfin habba habba shi ba farawa idan yana ɗauko karatu a littafi ne idan yana da kula da littafin da yake ɗauko karatu wannan shi suke kira bab to nan ko kuma al'adalatu Nabartar hali in waɗannan abubuwa guda biyu suka haɗu ba nazartar hali ba nazartaccen karatu ba malami to shi ne sai su kira su ainihin fiƙa to shi ne malami yake cewa da bayani a kan cewa ba a karɓo karatu ba a ɗauko ruwaya ce daga mutanen da ke amintattu ne masu nagarta wa anna zarfar ruwati bima huwa fihi sannan kuma da bayani a kan cewa raunata masu ruwaya dangane da halayen da yake halayen su ne ba izin wannan ya halatta ma'ana idan wani mutum ya ruwaiko hadisi idan shi mutumin matsarwaci ne domin ka ce maƙaryaci ce ba ka yi girma shi ba ka zage shi ba ba ka ci mutuncin shi ba ya halatta matuƙar abin da ka faɗi na mugun halis gaskiya ne game da shi shi ne wa anna jarhar ruwati bima huwa fihim za'izun kuma raunata masu riwaya game da halayen da yake akwai su tattare da su su ya halatta bal wajibin yake ba na ya halatta ba wajibi ne dole ne a haka wa annabi kuma yin haka ɗin laisa min al-ghibati muharrama ba su daga cikin girma wadda aka haramta bal min al-dabbi an shari'ati mutahhara sai dai yin hakan yana daga cikin kariya da shari'a mai tsarki a cikin wata nufa ta ainihin shari'a muslim wadda ke hannun wasu daga cikin ainihin jama'a za a gaba al-mutahhara ne a wannan wurin ba al-mubaraka ne ko kuma wani abu makamancin haka